This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masararo Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata. Hudu ga watan Mayun shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a nigeria wanda ya ce sun daga wa gwamnatin tarayya kafa ne saboda shiga batun da shugaba Bola Tinubu ya yi. haka zalika za a ji cewa amurka ta ware miliyoyin dala domin tallafawa al'ummar da suka fada cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin tsaro da kuma karancin abinci a afirka ta yamma kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya za mu buɗe muku layin tarho domin ku ba da ra'ayinku a kan nawa kuke gani ya kamata gwamnati ta biya ma'aikata a najeriya lambar mu dai ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili sai dai yau ba za mu iya kawo muku shirin Allah ɗaya ba, a don haka ga Aisha da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Unguwannin Chinatown sanannu ne a ko'ina a faɗin duniya. ya Allah ko don kofofinsu masu launin ja ko kuma titunansu da ke cike da kantunan cin abinci da shaguna a birnin nairobi na kasar kenya akwai unguwannin chinatown da dama da girman su ya bambanta a sassan birnin kasuwar feng fengchen cike take da kayan sayarwa iri daban-daban kama daga kayan alatu zuwa taliya this uh, supermarket is uh, not only for chinese for any people ba a kafa wannan kasuwar don 'yan cana kaɗai ba kasuwa ce ta kowa da kowa wannan kasuwar tana cikin ɗaya daga cikin unguwannin chinatown a nairobi kasuwar da ke unguwar kilimani tana da ratar kilomita biyar zuwa babbar gundumar kasuwar wato kasuwanci ta birnin mamallakin shagon kuma mai aikin likita a da liu feng cheng ya buɗe shagon shekaru shida da suka gabata dan asalin kasar china ne wanda ya koma kenya shekaru talatin da suka gabata ya auri 'yar kasar kenya kuma sun haifi yara biyu tare Chan ya ce ya zama ɗan kasuwa ne domin ya ga irin damar da ke akwai a Kenya. I check from 30 years ago up to now is the Chinese there coming some more than before. Fan ya ce idan na yi la'akari daga shekaru talatin ya zuwa wannan lokaci akwai 'yan cana da ke zuwa nan fiye da da. Kasar Saudiya ta faɗa yau talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafin da ya kai Celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji wanda a bara aka sami dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki ɗaya da rabi zuwa biyu na ma'aunin digiri wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a makka da madina kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar aiman gulam ya faɗa a wurin wani taron manema labarai a ranar 14 ga watan yuni ne za a fara aikin hajin wanda ya kasance ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci biyar wanda yake wajibi ga dukkanin musulmi da allah ya hore mishi akalla sau ɗaya a rayuwarsa bara sama da musulmai miliyan ɗaya da takwas ne suka yi aikin haji kamar yadda bayanan hukumomi suka bayyana sama da mutane dubu biyu sun fuskanci matsalolin matsanancin zafi bisa rahotannin hukumomin saudiya bayan da aka samu hauhawar zafi da ya kai celsius 48 a ma'aunin zafi wanda ya daidai da digiri 118 ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi ƙarin tallafin jin kai da sako wasu daga mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza yayin da hamas ta kama baki ta yi shuru a kan tayin da aka yi mata jami'an isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗan sannan amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da shi ita wani daftarin yarjejeniyar da muryar amurka ta samu ya buƙaci hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba. abinda daftarin yarjejeniyar ya kunsa ya buƙaci cewa gaggauta aiki da yarjejeniyar zai taimaka a kai ga tsagaita buɗe wuta yarjejeniyar wato janyewar dakarun isra'ila daga yankin da mutane suke zaune a gaza sako waɗanda ake garkuwa da su ƙarin tallafin jin kai farfaɗo da muhimman buƙatu na yau da kullun da komawar 'yan filistinu fararen hula zuwa arewacin gaza mai magana da yawun ma'aikatar wajen amurka mafi mila ya faɗa wa manema labarai ranar litinin cewa an yi wa hamas ta yin yarjejeniyar ta buɗe wuta tun ranar alhamis amma ya zuwa yanzu bata ce ufan ba ya ce mahimman sharuɗan da yarjejeniyar ta ƙunsa sun kama da wato sun yi kama da sharuɗan da hamas ɗin ta gabatar makonnin da suka gabata to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakaninta da koriya ta arewa kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau talata lamarin da ya baiwa seoul damar ci gaba da ayyukan soja a tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya shugaban kasar koriya ta kudu yun sung yul ya yi na'am da matakin wanda ya kasance wani bangare na martanin seoul bayan da pyongyang ya aiki da jerin balambalan cike da juji da bahaya a yankin koriya ta kudu wannan matakin ya baiwa koriya ta kudu damar sake fara rawar daji wanda ya hada da horon harbi wato da harsashen gaske akan iyakarta da kuma tsibirin gabar teku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, kafin mu kai ga tattaunawa da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Nuhu Turo. Bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙasar Amurka ta sanar da ware wasu miliyoyin dala domin tallafawa al'ummomi da suke cikin halin buƙatar agaji a ƙasashen yammacin Afirka. matsalolin tsaro da ƙarancin abinci da yawaitar ƙaurar jama'a daga matsugunansu sun haddasa yanayin buƙatar agajin gaggawa a wannan yankin lamarin da ya sa amurka ta hanyar hukumarta da ke kula da rayar kasashe masu tasowa ta usaid ta yanke shawarar tsara ayyukan jin kai da za a gudanar da haɗin gwiwan ƙungiyoyin cikin gida da na ma ƙasa da ƙasa wakilin murya amurka a birnin ya mai silimin barma ya aiko mana da ƙarin bayani miliyan 176 na dala ne aka bayyana cewa amurka ta amince ta bayar domin al'ummomin da ke cikin halin bukata a kasashen sahel da na yankin tafkin chadi inda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula suka yi sanadin ficewar miliyoyin mutane daga garuruwansu na asali sanarwar da ofishin jakadancin amurka a nijar ya aike wa manema labarai ta fara da cewa adadin mutanen da ke bukatar agajin gaugawa ya karu a wani lokacin da isar da tallafi ke zama jidali sakamakon rigingimun da ake fuskanta a wasu yankunan kasashe irin su mali mauritania niger burkina faso cameroon chad da nigeria shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi ya yaba da wannan yunkuri ko da kuma a cewarsa cimma nasarar wannan abu na buƙatar zuba ido lalle shi wannan abun kware ne tun da ga mutane suna cikin matsala kwarai da kawai wanda ya zama to bisa tashi hankali na wannan jihadis kin nan terrorist mutane sun bar gidajensu kenan an ci a taimaka musu wannan abun kwarai ne yanzu gwamnati ya kamata ta sa ido ta gani wannan tallafin ya kai a hannun su don saboda kowa suna cewa wannan bayan allah suna cikin hukuma hukumar usaid ce yake da nauyin wannan gagarumin aiki za kuma a yi zubin kudaden gudanar da shi ta hanyar abokan hulɗar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su wfp da unicef da ocha domin samar da abinci da ruwan sha mai tsafta da kiwon lafiya da samar da kariya ga mutanen da ke da rauni da dai wasu ƙarin tallafi masu muhimmanci in ji sanarwar wani ɗarajin kare hakkin bil'adama salisu amadu na ganin bayar da fifiko ga matakan inganta ayyukan noma da wani ɓangare na wannan tallafi a matsayin hanya mafi a'ala. ko da an kawo taimakon zai zamanto an hudo wani samfarin gyara noman rani ko kuma shi neman noman damanan ma ya zamanto a ce an yi shi ba na gargajiya ba da saboda yau al'umma ta riga ta zama linkin balimkin kuma wurin noman sai an hudo wata dabara da abincin dabbobi da na al'umma an dai an same su sai mu ga al'amura suna warwarewa in sha Allahu to amma wannan shawarwari ne ya kamata a zana da ƙwararru da su masanan abin. Girman bukatun jama'a a kowace daga cikin kasashen da wannan shiri ya shafa ya zarce tallafin da Amurkar ta yanke shawarar bayarwa duk da cewa ita ce ƙasa mafi bada babban kaso na irin wannan taimako a yankin Sahel da na tafkin Chadi. Da wannan dalili ne Amurkar ta yi kiran illahirin masu bada tallafi su yunkura domin kubutar da rayukan ɗumbin mutanen da ke cikin halin bukata a kuma samar da rayuwa mai sassauci ga waɗanda ke cikin halin kangi in ji sanarwar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton bayan kungiyoyin kwadago ta eh, wato a nigeria NLC da TUC sun sanar da ɗage yajin aiki na wucin gadi wuni guda bayan fara yajin aikin. Wakilin sashen Hausa a birnin Abuja Alhassan Bala ya ji ta bakin babban sakataren kungiyar tuc nuhu toro ko shan mai wannan janye yajin aikin yake nufi sai ya ce na farko dai ba janye yajin aiki muka yi ba jinkirta ta muka yi idan ka jinkirta abu kana iya daukan abin ga duk lokacin da kaga ya cancanta kungiyar kwanago ta tuc karkashin shugabancin comrade engineer festus osifo da ta nlc da comrade ajero kewa jagora yau talata mun jinkirta yajin aiki da muka shiga jiya domin ganin abubuwan da muka samu sanadiyan wannan yajin aiki daga bangaren gwamnati na farko dai ita yajin aiki ina so masu sauraro su fahimci cewa ana yin ta ne domin biyan bukata ana yin ta ne domin tilasta wa gwamnati ta yi abin da ya dace ba ana yin ta bane har illa masha allahu misali idan kana da uzuri ko kuma kana da bukata in ka gabatar da bukatar ka in kana kyautata zaton an kusan cimma wannan bukatar ka sai ka jinkirta domin a samu a idasa a tattaunawa to wannan shine a takaice abin da muka yi ah, abin da ya sa kuma muka yi haka domin mun sami kwakwarar tabbaci daga wajen shugaban ƙasa shugaba tinubu cewa ya yi alkawarin za a biya sabuwar albashi kuma bayan haka ya yi alkawari dubu sittin da suka baida suka ba wa ma'aikatan najeriya duk wani abu da za a biya yanzu zai ɗara dubu to alhamdulillah muna kirsa zato zai iya bamu dubu ɗari ko ɗari ko ɗari biyar amma dai ya bamu tabbacin cewa zai ɗara abin da aka bayar dubu sittin so ganin haka shine muka ba su wani wa'adi na sati guda ah, domin a samu dama kasan tattaunawa irin wannan ya bukacin lissafi ba abu ne da kawai za ka fito ka ambaci cewa kaza za a bayar ba sai ka dubi menene ah, yawan ma'aikata idan ka bayar nawa ne jimillan abin da za a bada ah, duk wayannan za a yi su cikin sati guda tun da shugaban kasa ya tsoma baki shi sa muka daga kafa cewa to a bashi dama da mukarrabansa a tattauna a ga me ya kamata a bawa ma'aikata a kuma da mu za a yi wannan yarjejeniyar daga nan zuwa sati guda allah ya sa mun samu mun cimma mu alhamdulillah in kuwa aka samu akasin haka to wannan yajin aikin da muka jinkirta muna iya daukan abinmu mu ci gaba wasu na ganin cewar bukatar ku ta mafi karancin albashi ya kasance 470 da wani abu abu ne da ba zai yiwu ba shin ya za ka ce to wannan ra'ayinka ne kuma ba daidai ba ne ba ni na faɗa ba wasu al'umma ne to ra'ayin al'ummar da suka faɗa ne kuma ba daidai ba ne domin idan yau kai la'akari da abin da 'yan majalisunmu suke ɗiba kwanan nan aka siya musu motoci biliyoyin naira idan ka je jihohi misali za ka samu gwamna gwamna yana bazaranci yana sama da faɗi da dukiyar jama'a wanda inda za a yi tattali akan wannan dukiyoyin za a iya samun dukiyar da za a biya albashi mafi inganci wa ma'aikacin najeriya saboda haka mu mun san suna da kuɗin da za su biya idan sun ce mana ba su da kuɗi su zo su mana bayani kuma su ba mu hujjan abin da ya sa suke ganin ba za su iya biya ba ah, sannan kuma ina son masu sauraro su fahimci cewa wannan ƙuduri namu ah, ba mu ce lalle dole dole sai an ba mu abin da muke nema ba muna kyautata zaton abin da muke biɗa shi ne ma'aikaci zai iya amfani da shi mafi kankanta ya taimaka masa da shi da iyalinsa da 'ya'ya guda hudu a wata saboda haka eh, idan ko suna ganin ya yi yawa ko ya yi kaɗan sai su zo mu zauna su mana ƙwarar bayani idan mun gamsu alhamdulillah in ba mu gamsu ba kuma mu musu bayani abin muka ga ya cancanci a baiwa ma'aikaci eh, shi tattaunawa irin wannan ba ni gishiri ne ba kamar da eh, daga ƙarshe sai ga an samu matsala kowa ya ji daɗi daga ɓangaren ma'aikata mun ji daɗi kuma gwamnati masu ji daɗi so wannan shine abin da ya auku Nuhu Toro kenan babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya a tattaunawarsa da Alhassan Bala a birnin Abuja. Yanzu kuma sai ku shirya ku kira lambarmu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili domin ba da ra'ayi a kan nawa kuke ganin gwamnatin tarayya ya kamata ta biya ma'aikata amma kafin nan a ɗan shakata da wannan faifan. Allah sarki gyara. Allah gyara. abinci tsada sufuri ya tsada dabbobi tsada kai komai ma tsada idan ka sai abu yau ka koma gobe yana to ba dalla yanzu muna jira ku bugo mana domin ku ba da ra'ayinku akan wannan maudu'i da muka ajiye to yanzu muna da wata kira da kaduna wane ne a kaduna alaikum sunana Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin yaki a nan Kaduna na Najeriya. To Malam Adamu Jeje. Mhm. Alhamdulillah na'am. To mun ji tambayar kutun rana na cewa nawa ya kamata a ce an biya ma'aikata mm. karancin albashi. To ba shakka a dubiya da sanin tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar namu Najeriya wanda ita gwamnati sun yi Najeriya cikin wannan gadarumin talauci da muke fama da shi da tsadar rayuwa. to karancin albashi ya kamata su yan kungiyan kwadugo idan aka samu sasanci a dubu dari da hamsin zuwa dari biyu ta sai hakuri saboda duba ko da ba mu aikin gwamnati mu muka fi yawa to sai ba dan kaɗan ba amma mun sai aikin yi ajin aiki akan dawo da tallafin mai ne da kuma matsalan tsaro ne da addare mu amma wannan ba da dan su kungiya ne na kwadugo fatan mu Allah ta ba mu ji wannan to mun gode kwarai malam Adamu jeje yanzu bari mu kada zuwa jamhuriyar Nijar waye a Nijar Eh, salamu alaikum baba ya ku makeri. Na'am wa alaikum salam. Tare da Umma Mala Ali shugaban kulab da Iskan Kadogon Dutse. To Umma Mala Ali muna jin ka. Abinda annabi ra'ayina lalle lalle abinda annabi ra'ayina ta daga wannan ce ku ce ake tsakanin kwadago da gwamnati. Hmm. To lalle ya kamata gwamnati ta ba ta gani masu karamin karfi da ba su albashi biya a ya kamata su a ce an ba su dubu saba'in dan sabida kun gani tsadar rayuwa ta yi yawa kwari cikin cikin kasar mace maza afirka ko ina komai ya yi tsada ya kamata gwamnati ji ba shi gani lalle akwai wahala kwarai tun da mu yanzu nan Nijar ma mu wanga ya ji aiki masu kai har Nijar ma ya sha ne tun da mu yau da shi duka ba mu sa hmm. mun kai aiki ba sabida babu huta na gode mu da Amerika umma to mu ma mun gode umma bari mu je jihar Nasarawa dai da Nasara Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a gaida Bashir Tela muna jinka to alhamdulillah eh a kara musu albashi yana da matuƙar muhimmanci to amma ni a na wurare ina gani a kara musu kamar dubu ɗari zai fi saboda an nan dai za a kara musu dubu ɗari na kuɗi to wallahi tallahi abubuwa za su tsada kuma waɗansu ma'aikatan da suke gidan haya masu gidajen za su kara musu kuɗi saboda suna tunanin suka karɓi makudaden kuɗaɗe muna fatan dai kamar da aka samu wannan fahimtar a samu daidaito a ba su kamar dubu ɗari ɗari ni a nawa fahimtar ina ganin ya ci. to mun gode kwarai malam bashir tela bari mu je bauchi wane ne ke bauchi. yawwa ni ne mai suna barka yohana ne. yohana muna jin malam yohana. yawwa ni ra'ayina ya kamata gaskiya nawa shawara ya kai kamar dubu ɗari biyu bisa ga tsadar rayuwa yawwa ya kai dubu ɗari biyu saboda talakawa su samo su yi domin yanzu in an ce ko dubu ɗari ma abinci ya yi tsada yau a ce masara tana dubu saba'in da wani abu a wani wuri ya fi haka inda za a ce maka ya kai dubu ɗari biyu ina gan abin zai biya bukata. to mun gode malam yohana yanzu bar mu je jihar zamfara wane ne a zamfara. lawal gustavo. to malam lawal muna sararin ka. ni a na ta ma'aikaci kuma a matsayin najeriya wanda ya san halin da rayuwa take ciki hmm. ina gani ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya wa ma'aikata ta biya su akalla dubu ɗari uku da hamsin wanda cikin dari uku da hamsin ɗin nan za su samu abin da za su sayi na abinci saboda buhun masara ya kai dubu tamanin da biyar hmm. idan aka yi haka yana ganin za a samu abin da za a samu kuma ita ma gwamnati za ta ga cewa ta kyauta ta kuma kuma ma'aikata za su ga an kyautata musu hmm. insha Allah to da madalla ah, madalla sau bari mu je taraba wadai ne a jihar taraba Assalamu alaikum. amma alaikum salam ina suna malam ina malamin adamu alhaji jiyu tako to bala adamu duniya na sarin ka eh, rage rediyon ka rage rediyon ka ka saurare mu a waya rage rediyon ka ka saurare mu a waya eh, na kashe shi ma na kashe shi gaba daya to shi kenan bismillah eh, ni ra'ayi na tsara musu kamar dubu ɗari ɗari haka Eh, hmm. saboda tsadar rayuwar nan zai zo ya wuce ai eh, tsadar rayuwar nan zai zo kuma talakawa a guri to mun gode mun gode malam adamu eh, bari mu je can kudu a ibadan wane ne daga ibadan Assalamu alaikum ni ne Malu ga dan PDP nan kar shanu ake yare to Malu muna jin ka gaskiya wannan yajin aiki da aka yi ya kassara al'umma dai muna kira ga 'yan kwada goro Allah su sauta a ta tsakanin su da gwamnati domin an san ana cin tsadar rayuwa amma kuma ya kamata su duba idan gwamnati ta kara musu bisa ga dubu sittin to su ci baro Allah suwa Allah su yi hakuri su koma bakin aiki. Wato wato abin da dan haura dubu sittin ya wadatar. Eh, ya wadatar idan ya dai gwamnati ta kai ko ɗari da hamsin hakan ga ko ɗari biyu to ya kamata su hakota su ma su oh. diba cikin hali da ƙasa take ciki domin ƙasa tana cikin wani hali wallahi to mun gode ah, dan pdp bar mu je yobe wane ne a yobe muhammadu ne daga karamar hukumar karasuwa a yobe to muna sararin ka muhammadu Nera ra'ayi na gaskiya ko an ba da naira da ma akwai mutanen da fa gashi garin da ya kai mutum ɗari biyar zuwa bakwai ma ba ma'aikaci ko ɗaya to ne za ba su ba gaskiya nera ra'ayi na dai kawai dai da ɗari mako saba'in ya wadatar to shi kenan bari mu sake komawa jihar taraba wane ne a taraba Falalu sana ne muna jinka. Allah ya kamata wannan a a kan naira dubu hmm. Me yasa ka ce dubu ɗari biyu? to ina jin malam na taraba mun rashe shi eh, bari mu ɗauko wani daga jihar kibi wane ne a kibi eh, ranka daɗe kana magana da ɗan asabe mai fata ya wuri daga nan jihar kebbi to a gaida ɗan asabe to ni ina ganin abin da ya kamata a biya ma'aikatan gwamnati karshen albashi daga 150 zuwa 200 domin idan ka bibi buhun hmm. dawa ana sai da shi dubu tamanin buhun gero dubu tamanin masara dubu tamanin hmm. mudun shinkafa dubu biyu da ɗari biyu ga shinkafa ga kunu ana kunu ana dafa shinkafa ana tuwo dubu dari da hamsin ko dubu dari biyu ina ganin zai taimaka ma hmm. ma'aikacin gwamnati ya rike iyalinsa wata guda. to amma ka yi la'akari da waɗanda suke abuja da waɗanda suke can wuraren dubu ɗari biyu gaskiya ko abuja ka je ka tambaya ka ji abuja ma in ka bincika buhun masara ko na shinkafa ko na dawa zai fi dubu tamanin don abuja alkariya ne hmm. eh, to mun gode ba da asabe albashi nan dubu ɗari biyu yawa insha Allah to mun gode bari mu je zazzau ah, waje ne a zaria Assalamu alaikum sunana Musa Adalla daga Makera Karau Zaria. to malam musa muna sa ranka to ni gaskiya abin da nake ga dace a ba ma'aikatan nan a ce dubu ɗari da hamsin kamar yadda na bugu waya na farko ya faɗi bakokina daga jaji to hmm. ɗari biyu da nan kwarai da gaske masu kungiyar kwaduwan gaskiya har ga Allah mu abin da muke sosiyalin siyalin a kai mun fita sun kama hanya ba. kun ga hmm. matsalar tsaron da ya adabe mu ana ta samun mutane haraji yanzu a daji ga kuma wannan haraji na cikin gari ga nan kuma ga tsadar rayuwa sakamakon mun fita da aka ce tallafi shi ya kamata a ce sun yi zanga-zanga a kai ko kuma sun hmm. yaji aiki a kai wallahi Allah al'amarin da na Najeriya ba daɗi ba gabanin mu su bi sauran Allah to mun gode mun gode malam Musa dan Ladi yanzu bari mu har yau dai muna a Zazzau wane ne a Kaduna a ah, muna da kira a kaduna wane ne a kaduna da alamar layin na kaduna ya katse in kana abin da kada iya sake bugu muna mu shine nawa kuke gani ya kamata wato gwamnatin tarayya ta biya a ma'aikatan najeriya karanci wato mafi karancin albashi wane ne kwantagora na'am wane ne a kwantagora Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Kwantagoro jihar Niger. To injiniya muna sa ranka. Wato gaskiya ya dace a ce karamci albashin ma'aikatan Najeriya dubu ɗari saboda halin rayuwar da ake ciki ya yawa. To a ce dubu sittin dubu sittin ba sayan buhun buhun dawa ko buhun masara. Ya hmm. dace a ce a ƙasa ko yau an ka ɗauki ma'aikaci ana bashi dubu ɗari tsakanin da Allah. Hmm. Amma dubu ba za ka karya su a karya ba ko ce wani kwana nawa ba su yi saboda ba su in ka ce ka rubu su din to rabin buhu za ka fi ba ka yi sayan buhu. Hmm. ya dace a ce akalla ko yau an ka ɗauki mutum aikin gwamnati a ce ana ba shi dubu ɗari da halin rayuwar da ake ciki yanzu. to mun gode injiniya da wannan ra'ayinka bar mu eh, je kaduna wane ne a kaduna Malam Abdulrahman muna sa rinka. ya bana mu dan munka daga Kaduna game da ana magana da yajin aiki ne menene ra'ayinka menene ra'ayinka akan eh, eh, eh, nawa ana kawo mafita wannan wannan yajin aikin ba ba wanda zai gani ka tsala kai Allah ya kawo mafita to mun gode kwarai da gaske ina jin da wannan kira za mu sauke labulin kiran na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu a huta lafiya To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen. Unguwannin Chinatown sanannu ne ko ina a faɗin duniya. Ya Allah ko don kofofinsu masu launin ja ko kuma titunansu da ke cike da kantunan cin abinci da shaguna. a birnin nairobi na kasar kenya akwai unguwannin chinatown da dama da girmansu ya bambanta a sassan birnin kasuwar fengcen cike take da kayan sayarwa iri daban-daban kama daga kayan alatu zuwa taliya kasar saudiya ta faɗa yau talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafi da ya kai celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji wanda a bara aka samu dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki ɗaya da rabi zuwa biyu na ma'aunin digiri wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a Makka da Madina. Kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar Ayman Gulam ya faɗa a wurin wani taron manema labarai. Ya zuwa yanzu babu tabbaci akan cin mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Ƙarin tallafin jin kai da sauko wasu daga mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Yayin da Hamas ta kama baki ta yi shuru akan ta yin da aka yi mata. jami'an isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗa sannan amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita wani daftarin yarjejeniyar da muryar amurka ta samu ya buƙaci hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba. To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chang. Baba ko makeri ne nake muku fatan alkhairi Allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.